This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel hare-haren kuna bakin wake da aka kai arewa maso gabashin najeriya a baya-bayan nan ya haifar da ayar tambaya game da ikirarin da kasar ke na kaskantar da masu tsoron ra'ayi da tashashen hankula tun shekarar dubu da tara. wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu talatin da biyar. tare da raba sama da miliyan biyu da mahallansu fiye da mutane talatin ne suka mutu a wasu hararen kunne bakin wake guda uku da ya hada na ranar talatin ga watan yuni inda wasu mata uku suka kai a garin goza da ke arewa maso gabashin kasar garin da mayakan boko haram suka ayyana zaman kalifanci na gajeren lokaci a shekarar 2014 babban hafsan tsaron najeriya ya ce hare-haren ba kuma baya bane ga sojoji amma alama ce ta yanke kauna daga masu tsoron ra'ayin manazarta harkokin tsaro da mazauna yankin sun damu da cewa hare-haren na nuna cewa har yanzu masu tsoron ra'ayin na iya kai hare-hare a ɗaya bangaren kuma hukumomin sojan nijar mali da burkina faso sun yi bikin raba gari da sauran kasashen yammacin afirka a jiya asabar yayin da suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta kafa wata ƙungiya a tsakaninsu. su taron farko na kasashe uku waɗanda dukkanin suka fice daga kungiyar ecowas a farkon wannan shekarar an kuma buƙaci a ƙara yin haɗin gwiwa ɓangarori da dama mutanenmu sun juya baya ga kungiyar ecowas ba tare da wata tangarɗa ba in ji janar abdulrahman tiani mai mulkin jamhuriyar nijar ya shaida 'yan uwansa masu faɗa a ji a yankin sahel a wajen buɗe taron da aka yi a yamai babban birnin jamhuriyar nijar shugabannin ukun sun karɓi mulki ta hanyar juyin mulki a shekarun baya-bayan nan sun yanke shawarar ɗaukar wani mataki na ƙara samun haɗin kai tare da amincewa da yarjejeniyar kafa ƙungiyar a wata sanarwa da suka fitar a ƙarshen taron ƙungiyar ƙasashen yankin sahel da za ta yi amfani da sunan aes kuma za ta kasance ƙarƙashin jagorancin ƙasar mali a shekara ta farko adadin ya kai kimanin mutane miliyan saba'in da biyu Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar bangarorin siyasa masu adawa da juna a Sudan sun halarci taron sasanta a birnin Alkahira. Wanda shine na farko tun bayan barkewar rikici a kasar kusan watanni goma sha biyar da suka gabata. Amma sun amince da cewa ba a da sa ran kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa. a yayin taron kungiyar democratic bloc wacce ke alaka da sojoji ta yi gudanar da zaman haɗin gwiwa da kungiyar takaddum wadda ake zargi da tausaya dakarar rapid support force ko rsf a takaici dukkaninsu sojojin ko rsf ba su halarci taron ba Yaƙin sudan wanda ya barke a watan afrilun 2023 ya tilasta kusan mutane miliyan goma barin gidajensu wanda ya haifar da gargaɗin yunwa da kuma tashin hankalin ƙabilanci da aka ɗora alhakinsa kan ƙungiyar rsf rundunar a wannan makon ta mamaye jihar sanar wadda ya haifar da sabbin batsugunai a martanin da shugaban rundunar sojan ƙasar jana abdul fatah al-burhan ya mayar ya ce sojojin ba za su tattauna da ƙungiyar ta rsf ba ko magoya bayanta ba Akalla mutane goma sha shida ne suka mutu a wani harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da ke da matsugunan iyalan Falasɗina da ke tsakiyar Gaza a ranar Asabar. In ji ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu a wani harin da Isra'ila ta ce ta kai wa 'yan ta'adda. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce harin da aka kai a makarantar Al-Nusairat ya yi sanadiyar mutuwa akalla mutane goma sha shida tare da jikkata wasu fiye da hamsin. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan 'yan bindiga da ke aiki a kusa da wurin bayan da suka yi takatsantsan don rage haɗarin ga fararen hula ke fuskanta. A wata sanarwa da kakakin hukumar bayar da agajin gaggawa ta Gaza, Mahmud Basal ya fitar. Ya ce adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa saboda yawancin waɗanda suka jikata na cikin mawuyacin hali. Harin na nufin babu wani wuri a cikin yankin da ke da aminci ga iyalai da suka bar gidajensu don neman matsugunni in shi. duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro, as Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo cin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. Ganin Gani yadda a shekarun baya-bayan nan aka dukufa ga aikin wayar da kan matasa da su rika amfani da dandalin sada zumunta ta yadda zai inganta rayuwarsu ne shirin na wannan makon ya kawo muku fitacciyar 'yar kasuwa kuma mai wayar da kan al'umma a shafukan intanet wacce za ta mana bayani akan daidaita aikin jagorantar kamfanoni shida wayar da kan al'umma a dandalin sada zumunta da kuma rayuwar yau da kullum. Laila Ali Otman dai fitacciyar 'yar kasuwa ce mai sana'ar sarrafa kayan kawata gida kamar kujeru daga daji. sai sana'ar abinci duk a ƙarƙashin kamfanin LNN kuma ta kafa gidauniyar Lailaswi mai tallafawa marasa ƙarfi da dai sauransu. Iya daidaita ayyuka daban-daban ga mai sana'o'i fiye da biyu baya ga rayuwar yau da kullum abu ne kamar mai wuya. Yanzu bari mu fara ji ta bakin bakuwar mu a game da kula da kamfanoni daban-daban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Maji Halima sunana Laila Ali Osman. Kamar yadda kika faɗa businesses ne kala-kala kuma kowanne yana da nashi different tsantsan so idan dai kai mai son yin abubuwa daban-daban ne dole ne ka zama kana da kamar in ce shado kowane rana ka tashi dole ne ka rubuta abubuwan da ya kamata ka yi ina za ka je daga ina za ka fara komai in kika saka shi a cikin shado to something da ba zai dame ka ba ko kuma ba zai shige maka gaba ba tunda dukkanin abubuwan da nake yi yanzu abubuwa ne da nake sha'awan yi kuma dai har yanzu ina da dan kuruciya na kuma i think abin da ya fi taimaka min shine ina da ma'aikata gaskiya waɗanda sun san me suke yi kowane field na business ina akwai kwararre wanda ya karanta wannan particular abu da muka saka ni nawa aikin shine kula in shiga nan in kalla me aka yi in wuce can in bai yi ba in gyara kamar dai yar duba ne ni but a gaskiya asalin ayyukan akwai masu ilimi wanda suka san ayyukan su su su muka ɗaɗɗauka muka sassaka a guraren nan waiwaye aka ce a dan tafiya ganin cewa da wallafa bidiyoyi a dandalin facebook aka fara sanin ki bari mu tuna baya musamman yadda kika fara aikin wayar da kai a kafofin sada zumunta. Lokacin da na fara yadda kika sani akwai yarinta akwai kuma rashin fahimtar wasu abubuwa na fito mutane sun sani a an honest person zan faɗi abin da yake zuciya na ba ruwa na da waye zai dama ko waye ne zai ce ba haka ba ni dai na faɗi abin raina na wuce gurin. su ba daga baya sai ne realizing wannan generation da muke yanzu ana ce musu Gen Z generation <laughs> there's a way da suke gane abu da way suke jin abu da kuma yanda yaranmu da tarbiyya ya taɓa barci a northern nigeria ko da a ce ba za su ji ni yanzu ba kamar yadda da na fara mutane suka rinka zagi kai ca har ya kai level da wasu suka fara cewa maybe dai akwai dan gaske a ciki gradually na yarda da maganan fatan baki anything that has to do with positivity in na karanta zan yi amfani da shi sai na ce to i feel wasu ma suna ji suna amfani da irin wasu abubuwan nan duk da cewa ba yanzu kika fara wallafa bidiyoyin faɗakarwa a shafukan ki na intanet ba yaya kika iya tsayawa akan wallafa bidiyoyi kusan kullum duk da cewa akwai ayyuka da dama a gaban ki Videos da nake samu na yi lokaci-lokaci abu ne da dama in ka shirya shi yana da tsari za ka yi shooting maybe so daya a wata a lokaci daya ka zauna ka yi kamar guda goma duk wani topic kamun mu zauna dama muna zama da team mai deliberating menene kamata a yi magana a kai abu ne da ni a tunani na duk wani abin da kake da shi idan dai baka da abin da zaka ba ma community ka then it is not a success to na daɗe ba abin da nake so face in canza hankalin mutane matasan mu ya karkato kan abin abin da ya fi kyau a madadin abin da baya da kyau so ba wani abu bane abu ne da lallai lallai sai na saka time ina akan na yi shi ina ga batun yin turanci a bidiyoyin faɗakarwar ki mutane da sun sha ce min in yi maganganun nan ta harshen hausa but ni a gani na da mo muka ce kullun harshen hausan shi za mu magana da shi da mo namu mutanen ba za su ci gaba ba amma da mo suka ga wannan abun fa ina son in ji me aka faɗa za su koya harce ne da ake amfani da shi na sadarwa a Najeriya shine turanci shi sa na ce lalle lalle dole mu canza salo duk wani lokaci idan yayi ya canza kai ma in kana son ka taimakawa naka mutanen sai ka canza da wannan yayi domin yayi amfani da yawa more people su ji su gani kuma su gyara hali kamar yadda muka yi magana da last time muna son mu ga yadda zamu canza halayyan yaran mu domin su fara saka hankalin su akan ba aikin gwamnati ba su duba aikin hannu su duba tarbiyya su duba yadda za su yi magana ganin yawan ayyukan ki shin kina samun isasshen bacci kuwa halima duk wani wanda yake da aiki kala kala murtala dole ne akwai ranar da zai kasa bacci da saboda wani lokaci ina cikin bacci zan firgita in dauki takarda in rubuta har a mafarki ina samun ideas but gaskiya yanzu tun da na yi aure akwai changes saboda mai gidana shi ma he's someone like me so it's easy to brainstorm or in bashi some of the responsibility in ce baby ga abun da nake so na yi zai yi tunani tare da ni za mu rubuta so there's a less of burden a kai ma wasu abubuwan so bacci gaskiya yanzu ina yi koshashiya kuwa ina ga matsalar zagi a ƙarƙashin bidiyoyin da ke Ke wallafawa ya kike ji mutane da suke magana a social media kalamai da basu da daɗi gaskiya for a very long time na yi realizing cewa din wanda bai sanni ba din ya zage ni gaskiya ba zai dame ni ba in fact wanda ya sanni ma in ya zage ni bai damu na especially na san halayya na iyaye na sun san halayya na Allah ya san halina waɗanda suke kusanci da ni kuma suke kauna na tsakani da Allah sun san ni wace ce wani a gefe gaskiya bai dame ni in fact yanda na faɗa miki mafi yawancin lokacin da za a yi ca a ta maganganun nan wallahi ban sani ba yanzu na da kamfani wajen guda shida da nake overseeing and kowanne yana demanding a lot of time and attention right now ina da ma'aikata wajen ɗari bakwai da wani abu da suke karkashi na so ina ga in baka da abin shine wayannan ƙananan abin za su takura maka and su wayanda suke magana wasu su sun sani wasu su kuma kawai suna neman attention ne wata kuma kawai maybe wani abu ta sha abu yana <laughs> damunta ko abu ya sha so i just excuse people and genuinely har daga cikin zuciya nake a i don't feel like wa'annan mutane enemies ina ne ko yau na haɗu da su suka haɗu da ni in har da willing to say salamu alaikum i'll say salamu alaikum back and zuciya na bai da wannan rikon da har wai din ka zage ni ko ka faɗi wani abu zan tsane ka to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu za mu koma ga malama Laila shin mu'amalar ki da mutane ya canja bayan da kika yi aure a gaskiya har yanzu bai canza ba din yanzu kamar ma ya ƙaru ne because mai gidan da na aura shi da kanshi shi yana da jama'a kuma dan siyasa ne so yanzu in mun je ma guri muka tsaya it's more than da saboda yadda mutane suke ganin kamar o oh, da mutanen shi da mutane na sun haɗu sun zama ɗaya kuma kin san ni da yake personally ni da san jama'a da dariya da kuma karrama mutum duk sanda na haɗu da shi duk sanda mutum ya zo ya ce na son ya gani ko din shawara ko din kawai mu gaisa ke kin sani my doors are always open for mutum kuma yanzu mun kawo tsari da akwai ranaku da kowa ya zo za a bar shi shiga ya mu magana da shi yanzu na san masu sauraro za su su ji waɗanne shirye-shirye ke da su na ayyukan ki nan da shekaru biyar a gaskiya halima zan iya ce miki kaman ina ma gudu beyond my time saboda maybe last year in ce plan da na yi na shekara biyar da zan yi achieving na riga da na yi achieving na shi a shekara ɗaya ni yanzu na ma daina plan every sallah da na yi zan ce Allah rayuwa na yana hannunka na yi submitting kaina to you do as you want with me so decisions da nake making ina living ma kowane rana and i believe in the next few years zan iya ce miki zan iya raising as many mata as possible su kwaikwayi abin da muke yi na alkhairi mazan da kansu su su gane cewa da muke yi mata su tashi su nemi abin kansu ba wai muna faɗa ba ne don su kauce ma hanyar Allah saboda even a musulunce mace is allowed ta nemi abin kanta wannan mun gan su amma macen farko da ta karɓi musulunci a duniya ita ce na Khadija ita ne mata ne ma she was a woman So my own plan in the next few years is in making sure mata da yawa as many da zan iya as possible a arewacin Najeriya su tsaya a akan kafansu domin kwatan makansu yanci a matsayinsu na mata ba tare da wai sun ma mazajen su rashin kunya ba ko kuma wai sun fita hanya na addinin musulunci sana'a mai inganci mai daraja ya zama mata suna ciki that is burina Allah ya tabbatar mana da shi yin alkhairi wani shawara zaki ba wa matasa matasa a kullum dai ni yawo hankalin matasa nake yi domin su duba gaba ba yanzu ba su kuma duba baya su ga waɗanda suka wuce me suka samu ma zaman banza me suka zama da suka ce su za su zauna ne kawai suna maganan mutane da kuma munafurci da gulma da ƙyashi duk wani mai irin wannan abubuwa mu duba mu ga daga baya mutumin nan ko wannan mutuniyar ba su taba zama wani abu ba a rayuwa yanzu everything ya koma tafin mu, mafi yawanci yawancin matasa suna da salfon kuma suna gani kan cewa dade irin su matasa wanda a wasu eriyoyi a Najeriya suna mekin kuɗi da wannan abin na hannunsu abu ne da ya kamata su dawo kan layi su saka hankalinsu a koyan abin da zai amfane su. Muna godiya. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan za mu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma babbar bakwar mu ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin goshin lafiya bi salam madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka. barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, mun ji yadda hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar annobar cutar kwalara a kokarin da take yi na dakile yaduwar cutar kwalara. Hukumar NCDC ta samar da rukuni na masu ba da agajin gaggawa. Kawo yanzu dai hukumar ta tabbatar da mutum 63 ne suka mutu sanadiyar cutar yayin da ake zargin mutum 2,200 suka kamu da cutar. Dr. Muslim Bello Katago Alaikum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi mana bayani game da illolin cutar kwalara. Daga cikin manya-manyan complications sun sun hada da acute kidney injury shine yayin da koda mutum ta bar yin aikin da ya cancanta. Hakan kuma ya jawo ne saboda rashin abun da za ta yi aikin da ya cancanta da shi. Shi wannan koda din wato Allah ya bamu guda biyu ne. Daga cikin manya-manyan aikin shi shine ya tace jini ga baki daya. Aka ce ya tace jini ya kasance ya wanke shi ya fitar da abin da ba mu bukata ta bi tsari kuma ya maida mana da abin da muke bukata so dama kuma abin da ke fitar da jinin nan shine bone marrow wato bargon kashi kenan to amma yayin da ya kasance cewa bone marrow ya fitar da jinin da zai iya amma kuma babu isasshen abinci da isasshen ruwa na carbohydrate protein minerals vitamins tare da sauransu to tun da mutum yana bayan gidan wannan abincin yana aman wannan abincin to sai kasance cewa jinin da ya kamata a zo a ce wannan kodan ta tace ba wani isasshe bane to sai kasance kodan ta fusata ta gagara yin aikin da ya kamata na biyu saboda yawan yin aman da mutum yake in ba an kiyaye ba kan iya samu na abu shi aspiration pneumonitis wani condition ne yayin da mutum ya kasance yana yin amai ya yawa ko kuma yayin da ya zo in haɗin yawu sai wani ɓari daga cikin amin ko da ɗan kaɗan ne a madadin ya fita sai kasance ya shiga cikin huhu to automatically mutum zaka ya fara tari ya fara shiga wani hali kuma wanda ake tsoron wannan halin kar ya faru Allah ya sauke na gaba akwai cholera sika shi ma complication ne ko kuma shi ma illa ne wannan cholera din wanda bai kamata a ce an yi wasa da shi ba saboda yawanci yakan iya presenting ne da babban alaman da bai dai cika aukuwa ba amma in aka gani ya kamata a tsoruta wanda shine kuma mutum ne yake da kwalera amma kuma cikin shi sai kumbura saboda wannan gudawan bai samu yayi ki ɗaya ba sai kasance cewa cikin ya ta kumbura saboda ruwan jikin nashin ya tsaya a hanji shi ba ya basu ba to hakan yakan iya fusata sassa na jiki irin na kwakwalwa hanta koda zuciya sai kasance sun gagara yin aikin da ya kamata saboda irin wannan dattin jikin nashin da ya gagara fitarwa to wannan dai kamar na faɗa is a rare condition wato ba a cika samun shi ba amma shi ma abu ne wanda ya kamata a ce an sa ido akai kuma an kiyaye yi shi saboda yayin da mutum yake da shi akan samu yawan mutuwa shi ma daga wannan wani babban abin da ya kamata a ƙara tunawa shine yayin da aka ce mutum kwallon nan ya shiga bakin shi ba wai a take a lokacin bane zai fara gudawan a'a har sai ya ja yi wannan nunkon da na faɗa din na cikin hanji kafin kuma sai ya zo ya fara nuna alamun da na faɗa na su amai da gudawa tare da rashin karfi da dai sauransu bayan amai da gudawa shin cutar kwalara tana zuwa da wasu alamu wasu alamomi kuma wanda mutum a gida ma zai fara gani wanda yake nuna mutum yana da kwalara ko da bai ma ce maka yana amai da da gudawa ba babban shine akan samu irin su barin fatan mutum na baki a madadin ya ji ya wusa ya ji ya bushe gaba ki daya saboda ai abincin da muka ci da ruwan da muke sha ne yake sa har a samu yawu wato shi salivary gland kenan har ya fita da irin wannan saliva din da muke da shi to babu ma abincin babu ma ruwan duk mutum yayi yi gudawansu duk mutum ya yi su so a dalilin haka sai kasance cewa shi ma yawun da mutum ya kamata a ce ya iya magana da shi ko ya iya tona abinci da shi sai ka samu gabaki daya babu wannan yawun na biyu kuma a cikin su akan samu idan mutum sai kasance ko yana so ya kuka dama babu wannan wato ainihin hawayen saboda me yasa ruwan jikin shi ya gama tsotsewa ga yayi rami rami sosai wannan rami ramin nan yana indicate mutum cewa yayi losing acute wato ainihin fluid ne na lokaci cikin kankanin lokaci kuma abu ne wanda ya kamata a ce an tsananta an sa ido a kai sai daga mutum yau kun gaisa da shi lafiya kalau washe ka kaga ya rami maka har mutane uku hudu biyar sun ce kai wane ka rami ko kuma kai wance ki rame alamu ne yana nuna cewa yana gudawa ko kuma yana yin amai na gaba akan samu da yanda ka ja fata mutum in ka zo sakewa madadin ya koma yadda ya kamata kamar robali amma kuma ba zai koma da kyau ba saboda babu isasshen ruwa a cikin fata mutum da har zai taimaka ya kara masa irin wannan elasticity din nan mutum bai cika yin zufa ba duk da a zo a ce gashi ana rana ne sai ga mutum baya zufa saboda dama aka yi zufa ne yayin da aka samu ruwa a jikin mutum da har zaka iya zufan shi waje to wannan kuma gabaki ɗaya ba ma ruwan to haka ma kuma zufa ba zai zo ba akan samu wani abu shi washerman sign alamun shi shine kawai a ce maka yau ne kayi minti kamar talatin zuwa awa ɗaya kana wanki ka yana cikin ruwa dan wannan layi layin da yatsun suka za su yin nan wanda za gan shi ya fito ya yi fari sosai haka alal misali to shine alama na man science amma ba wai ina nufin cewa wankin bane ya jawo haka a'a sai dai kawai yayin da mutum yake da cholera yakan ga irin wannan sak alama na washerman science din amma duk abin da ya fi tsuwartarwa ya fi daga hankali su ne manya-manya guda biyu wanda shine hypotension tare da kuma hypoglycemia tare da kuma electrolyte imbalance wannan hypotension din shine yayin da jinin mutum ya yi kasa ba na cewa mutum yana da hawan jini ba to wannan situation din kuma shine yayin da jinin mutum ya yi kasa shine yayin da aka gwada da sphygmo manometer be it manual ne ko kuma shi digital one din ne ko mercury one din to sai a nuna cewa na saman wato systolic in kenan yayi kasa da 90 ko da ma a ce 89 ne yayi kasa to wanda yake da kwalara zai iya zuwa maka da 80 70 wani ma ba zai iya karantuwa ba saboda yayi kasan da in ba wani ba kai ba to za a iya rasa shi shi kuma diastolic wanda shine bugun zuciya na biyun kenan wanda ake ganewa yayin da aka gwada bugun zuciyar mutum wato yayin da aka gwada bugun jinin mutum shine zai kasa da 60 wato zai iya faduwa tara kenan kuma hamsin da biyar ko hamsin wannan ma yakan iza maka da arba'in da biyar wato jinin ya yi ƙasa sosai wanda in ba ƙara masa ruwa ba a cikin ƙanƙanin lokaci Allah ya sauke za a iya rasa wannan bawan Allah za a iya rasa wannan baiwan Allah hypoglycemia shi na yadda suka mutum ya yi ƙasan da babu mamaki ne ko magana ba zai iya maka ba balle a ce maka zai iya tafiya ba zai iya daga hannun shi ba ba zai iya nuna wani abu ko kana magana ba dole ji ka ba saboda sukan jikin shi ya ƙasan da yanzu na zai iya bige shi a iya samun abu shi hypoglycemic coma wanda ake tsoro daga cikin manyan manyan electrolyte imbalance imbalances din da ake samu kuma irin su hyponatremia suna ciki yayin da sodium din jikin mutum yayi kasa hypokalemia yayin da potassium din jikin mutum yayi kasa hypomagnesemia yayin da magnesium level din jikin mutum yayi kasa haka ma kuma irin su wato ainihin hypocalcemia yayin da calcium din jikin mutum yayi kasa tare da irin su bicarbonate irin su chloride da sauransu da sauransu wanda dukkan su dai sinadarai ne wanda suke taimakawa gurin magana gurin motsi gurin tunani gurin wato ainihin duk abin da mutum yake yau da kullum wanda yake kara masa lafiya to babu su a jikinka to a dalilin haka yanzu nan mutum sai a zo a ce maka an rasa shi baki daya a duniya yanda ake gane mutum yana da wannan kuma asibiti mukan iya ɗaukan wannan bayan gidan sai mu je mu gwada shi amma da yake is a clinical diagnosis wato abu ne wanda kana gani a ido ba sai tsaya ka bata lokaci kana wani su gwaje-gwaje manya-manya ba za ka fara treating din shi ne to mu cika ɗaukan abin da wasa ba mukan fara wato treating wannan mutumin ne akan lokaci ba tare da bata lokaci ba shin yaya ya kamata a kula da mutum da ke fama da cutar kwalara kulawan da ake bukata mutum ya yi hanzari ya fara yanda ya gudawa sau ɗaya sau biyu kar ya kasance ya samu na ukun wanda kuma babban shine ya samu ruwa mai tsafta isasshe sosai sai sa suga kamar akalla cokali kamar shida zuwa takwas a ciki sai sa gishiri cokali kamar biyu a cikin wannan wato ainihin roban ya gaura ya ta ya ta ya ta daga nan ya kama hanya ya je asibiti kare tunanin ruwan gishiri da sugan da ya sha din mai yawa zai sa ya tsayar da gudawan a'a abin da yasa aka ce a yi sha wannan ruwan gishiri da suga na ORT ko kuma ORS tunda mutum ya yi amai ya yi gudawa ai ya yi luzin ruwan jikin shi ne da yake kwasan wannan rapid dehydration din so the best way da zaka yi replacement din shi kuma shine ka sha abubuwan da na faɗa ana zuwa asibiti mu kuma daga nan ne zamu daura akan flute din da ya kamata ringa lactate ne normal saline ne daros ne depending on abubuwan da suka yi muni a cikin ka shine yawan abun da zamu baka sa ma mamaki bane kaga wani an sa masa ledan ruwa na duka ledan ruwa har guda talatin a rana sai ka zo ka ce an sa masa ya yawa bai yawa ba saboda in ba sa masa ba za a iya zuwa a losing din shi wannan ma har sai an sa masa kanula guda biyu ko guda uku dan a samu yayi maza wani wannan ruwan ya shiga jikin shi in ba haka ba za a iya rasa shi a take cikin kasa da awa daya ko kuma awa biyu. Daga karshe wasu hanyoyi ne ya kamata a bi don kare kai daga kamuwa da cutar kwalara. Na farko dai duk abin da mutum zai sa a bakin shi ya tabbata ya wanke shi da ruwa da sabulu ko da ma a ce mangoro ne lemu ne ayaba ne kankana ne rake ne yana da kyau mutum ya wanke shi da ruwa da sabulu na biyu sai ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu inda hali tun daga kan gwiwan hannu ya yi ƙasa ba zallan inda mutum kawai yake cin abinci ba na uku kuma in akwai farce a hannunka ko akwai farce a hannunki datti yawanci yana yawan zama a gurin musamman yayin da ake yin bayan gida a yanke wannan farcen baki daya yadda za a samu ruwa da sabulu ya shiga wannan gurin a kiyaye cin abinci a waje musamman abincin da ya kasance cewa an dafa shi ne ko kuma abincin da ya kasance cewa an bar shi a buɗe ana sayarwa ne inda hali ka koma gida ki koma gida ki ci abincinki a kiyaye shan ruwan rijiya musamman in ya kasance rijan baya da nisa da wato inda ake yin bayan gida in aka kalla in ba sa mita hamsin ba to gaskiya wannan ruwan rijiyar a bashi a wanki a bashi a bayan fulawa akwai rigakafi kuma da ake ma wanda suke izuwa daga wani kasa wani washi dukoral su yi wannan vaccination din. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin an ce rigakafi ya fi magani a madadin dukkan abokan aiki da da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Barkan mutuka da warhaka. suna na pastor dr yohana yd buru ina aikin ecclesia a christ evangelical and life intervention fellowship nan cikin garin kaduna ga kalman allah daga cikin littafin zabura sura 89 aya 14 a gaskiya da adalci aka kafa mulkinka akwai kauna da aminci da dukkan abin da kake yi jama'a a daidai wannan lokacin ina so in idar da wannan sakon daga kalman allah duk lokacin aka ambaci gaskiya da adalci to an gama magana to gaskiya magana shine bisa ga kalman Allah gaskiya da adalci ne aka kafa mulkin Allah ubangiji in kuwa haka in ne to dole akwai kauna da aminci a dukkan al'amuran da Allah ubangiji zai yi to ga ku masu sarauta ku masu shugabanci a kowane mataki anya kuna mulki cikin gaskiya da adalci kamar yadda ubangiji Allah ya umurce mu kuma kursiyinsa ta kafu akan gaskiya da adalci to duk mai mulkin gaskiya dole mulkin al'umma cikin gaskiya da adalci bari kuma al'amuransu ya cika da kauna da kuma aminci a duk abin da suke wa talakawa haka maga talakawa ku yi wa shugabanninku adalci da gaskiya bari kuma al'amuranku ya cika da kauna da aminci zuwa gare su da junanmu mulkin Allah mulkin adalci ne da gaskiya dole wanda zai mulki shi mai mulki cikin gaskiya da adalci Allah ya sa mu gane mu yi kuma mulki cikin adalci da gaskiya Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya.